Shugaban kungiyar matasa ta APC Youth Vanguard ta ƙasa Abdullahi Ciroma ya ce jama'a su fahimci cewa siyasa ce tsagwaranta ake yi a majalisar don karkatar da hankali daga burin da jama'a suka zaɓa na canji. Yanzu an kaje ƙasan Yarbawa akwai fanfancin siyasa da maganan addini amma an suka zo majalisa ko ku suka zo maganar siyasar ƙasa za ga kansu a haɗe ki. Haka inyamurai haka 'yan South kuma yanzu wannan gwamnati ta zo ta haɗa kan kirista da musulmi da ƙananan ƙabilu da manyan ƙabilu saboda a samu a zauna lafiya kuma wannan yakubu dogaran mun tabbatar da shi cewa ba ku maganan bambanci ba maganan ƙabilanci ku maganan addini a tabbatar da cewa wannan rigingimu an tsaye da shi haka wani zai ga kaman wannan batu ne na da ya shafi 'yan majalisa ta yaya ku talakawa ya shafe ku idan majalisa bata zauna lafiya ba yaya za a yi su masu zartarwa su samu jin daɗin aiwatar da abubuwan da ake yi wannan budget ɗin kwanaki mun yi ta ihu muna cewa ba a fasin budget ba muka matsa aka tabbatar da cewa majalisa ta yi fasin budget din nan kuma shi shugaban kasa ya duba ɗaya bayan ɗaya sannan kuma yanzu wayansu bara gurbi sun zo daga baya kuma muna cikin wani kangi muna jan hankalin gwamnati akan a yi implementing din wannan budget din to wayansu makiya jam'iyyar nan makiya gwamnatin nan da ci gaba sun zo suna nema su sake dagula al'amuri Ita ma shugaban kungiyar da ke tallafawa marayu da gauraye wato cawa Maryam Alexander kira ta yi don a haɗa kai don samun ci gaba. Shi wannan spika da ake magana a kan shi. Ni abin da nake son mutanen North East duka su gane shi ne. Yau a ce an cire shi ko an ba da wani kuka san mawa za a bayar? shi arewa mu ne a baya amma still an ɗauki ɗan arewa an ba shi matsayi muna son a tuge shi. Ni ba 'yar siyasa ba ni shugaba ne na mata. Sakatariyar kungiyar mata magoya bayan jam'iyyar APC a Arewa, Ladi Sani Gangare, ta jaddada cewa kamata ya yi shugabannin jam'iyyar APC na ƙasa su sanya baki don warware matsalar da ke majalisar. Mu muna kira ga eh, shugabanninmu na APC na ƙasa baki ɗaya da su kira mu gaba ɗaya mu zo mu samu mu daidaita mu muna son ci gaba ne a Najeriya. Majalisar wakilan da ya ta shiga dambarwar ne biyo bayan zargin a ringizo a kasafin kuɗi. Zainab Babaji Baballe, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. ban saka da dangi ba, ballan ta ma shiga gaba. In kai waɗa da dangi ka Allah baya gode ma, ne baya gode ma. Mota ta kai zaman kwarta kuma ba kai za ta